assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu barkan ku da wannan lokaci jama'ar wannan gida namu wato na tsohon kundi tv a wannan fa'ida ce mai matukar amfani ta tsintuwar kuɗi duk wanda allah hore ma sai yi ta insha Allah na abubakar alkasim a wannan yadda da ake yin aikin nan shi ne da farko za ka yi alwala ka yi sallah raka'a goma sha biyu sallama na shida na farko za ka karanta kowace raka za ka karanta mata ayatul kursi kafa uku uku uku dagowa uku sajjada uku dagowa eh, uku in ka ƙara kaiwa ka ƙara karanta ayatul kursi uku in ka ƙara dagowa ka karanta ayatul kursi kafa uku haka za ka yi wannan aiki ko ya ka motsa a sallaka dagowa da sajjada da imani duk kafa uku uku za ka yi ka yi wanka ka gama sai ka daga hannu sai ka yi wa Allah kirari sannan ka ce Allah ina roƙonka kai min lamuni na mutuwar kuɗi kamar naira dala wato azarfa shadda gold ko takalmi ko hula insha Allah to wanda ka yi wannan aiki kana yi to insha Allah ba za ka wuce ba za ka wuce sati guda ba za ka fara zantar wa'annan abubuwa da ke, muradi da izinin Allah wannan sirri mujarrabi ne ni na jarraba shi da kaina kuma yan uwa na da wannan gida za ku iya ɗaukar wannan sirri na ba ku shi fi sabilillahi amma da sharbe shi ne za ka yi wannan aiki ne inda ba mu buƙaci ko naira ɗayan ku ba to sadakin wannan sirri shine za ka yi inviting ɗin mutane a wannan gida namu na tv tsohon kundi tv kuma sannan su yin sannan su yi wato ainihin like su danna ƙararrawar sanarwa domin da mun ɗora sabon labari ko sabon sirri mai matuƙar amfani za domin yan uwa su yi wannan sirri sai wato ainihin samun ingantaccen surruka insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu da kadan karmin almajirin ku abokan alkasi wassalamu alaikum